DW. Amsoshin takardunku. Masu sauraro barkamu da saduwa a cikin shirin inda Suleiman Babayo ke muku sallama tare da tallafin 'yan uwa abokan aiki. Amsoshin ku zan ba jama'a takardunku. Ya jama'a ina kiran da mata ku zo jami'a na ba ku amsoshin takardun ku. Madalla. Kai tsaye sai mun fara da tambaya ta farko a cikin shirin inda masu tambaya suka hada da kaka alhaji bukar gursuma da matashi dan kishin ƙasa daga jihar Barnan Najeriya da Usman Kasim Kiringim daga jihar da magaramta jamhuriyar Nijar waɗanda suke neman ƙarin bayani game da shin ya ake saka wa ƙasa takunkumi wata ƙasa kan iya saka ma wata ƙasa takunkumi duk da cewa mulkin mallaka ya wuce ta yaya takunkumin ke aiki wata riba ake samu domin samun waɗannan abubuwa da suka shafi takunkumi da ake saka wa ƙasa da dalilan haka wakilin Wais Abubakar Idris na birnin Abuja da ke Najeriya ya tattauna da barista mai nasara Kogo Ibrahim Faskari masanin dokoki. a halin da muke ciki eh, kowace ƙasa kamar yadda suka bayani ba a mulkin mallaka idan ka ɗauki misali kowace ƙasa farko tsarin mulkin ta yi bayanin cewa ƙasa kaza yantattar ƙasa ce idan ka ɗauki najeriya sashi na ɗaya ya nuna najeriya ƙasa ce wadda take yantatta sashi na biyu na tsarin mulkin najeriya ya nuna cewa muna da tsari da za mu iya shirya mu kanmu duk wani abu da muke so a matsayinmu na ƙasa mai yanci ƙasa kuma wadda take cin gashin kanta takunkumi wani abu ne wanda yake yana kawo tarnaki ga baki ya duntsu wani abu na haramin shine ma'anar takunkumi akan ɗau matakai ne na hana ta yin wani abun aka sa akan ɗau matakai ne na a hana ta a hana ta wannan abu ko kuma wannan matakai waɗanda yake in ma ta fara a jawo ta daga wannan abun nan ɗin kamar dabba ce ko a hana ta ta ci dusa ko kuma in ma ta fara ci a jawo ta daga cin wannan abun nan ɗin alar misali akwai matakai na takunkumi kamar kala guda shida ko bakwai da ake amfani da su a duniya akwai takunkumi na tattalin arzikin ƙasa ana iya a karya arzikin kuɗinku ma'ana daraja kuɗin ku na ɗaya kenan duniya gaba ɗaya tana iya haɗa kai ta ce ba ma za mu rika amfani da kuɗin ƙasar ku ba misali kaga za a karya tattalin arzikin ku don ba za ku samu abin da za ku yi ma'amala ta fuskar kasuwanci da sauran ƙasashen duniya ba na biyu kuma ana iya amfani da wani mataki a ce mun fidda ku daga mambobi na hukumomin duniya ma'ana hukumar eh, eh, eh, majalisar ɗinkin duniya hukumar nahiyar afirka hukumar iyane to yawanci wannan yana tasowa ne idan shugabannin kasashe sun hau kujerar mulki ne ta hanyoyi na haramu ma'ana kamar juyin mulki ma'ana kamar eh, eh, an murda abin nan an kakkashe mutane daban-daban domin mutum ɗaya ya ci gaba da dawama akan mulki to irin wannan kasashe sukan ce ci mafi yawan 'yan kasar su ake ceto ta sanya takunkumin eh, tattalin takunkumin hana ma wannan ƙasa ta zama memba ta ƙasashen duniya ana iya a hana ko bashi ana iya a ce ba za a ƙara saida muku duk wani abu ba na kasashen waje ana iya a ce a a kawo muku takunkumi wanda ya shafi makaman soja domin a dakushe kaifin karfin soja ku ma'ana a ce ba za a ƙara saida muku makamai na yaƙi ba ko jiragen yaƙi ko kuma albarushi da za a yi amfani da su na bindigogi ko kuma duk wani abu da ya shafi ba da gudunmuwa ta sojoji ga ƙasar ku in kun samu annoba ko kuma yaƙi ko kuma wani abu bayan nan kuma ana iya shirya takunkumi wanda yake ya shafi gaba ɗaya ka cokau ga shugabanni ne kamar misali lokacin da jirgin ƙasar libya ya yi amfani da dama shi aka samu ta'addanci na kashe waɗansu jami'an turawa ta wannan bom da ya tashi a jirgin na a lokabe misali shugaba mu'amar gaddafi lokacin ya ƙi ya miƙa 'yan ƙasar shi domin su fuskanci bincike ko kuma hukuma to wannan ya sanya aka sanya takunkumin tattalin arziki aka sanya takunkumin harkokin soja aka samu takunkumi na harkokin siyasa ma aka samu takunkumi daban-daban akan shugaba mu'amar gaddafi wanda daga ƙarshe har ya kai ga ma har ya kai ga ya wani. cire shi to ana cin wata riba kenan in aka sa takunkumin wace riba kasashen duniya ko kasar da ta sa za ta iya samu. Eh akwai eh, wannan kuma tambaya ce mai madubi biyu wani lokaci ƙasa maimakon samun riba a kanta sai ta zama ta taimaki kasar sai ta kangare kamar misali lokacin bayan alif ɗari tara da ah, goma sha takwas bayan 1914 zuwa 1919 an yi yakin duniya na farko da aka yi yakin duniya na farko sai aka sanya mu kasar jamus takunkumi na ba za a ta rage yawan karfin sojanta ba za a yi amfani da kuɗin ƙasar ta ba ba za a ci gaba da hudda da ita ta kasuwancin duniya ba aka mai da ita kamar saniyar ware to su kuma lokacin nan dakarun eh, shugabannin kasashe din su Adolf Hitler da sauransu sai suka jajirce sai suka ce a ah, to tunda haka nan ne kuma mu muna jin muna da karfin soja ai za mu amfani da wannan mu mu gina kanmu sai suka gina kansu sai suka yi amfani da wannan eh, eh, nau'i na tattalin arziki da aka samu su sai suka yi amfani da wannan nau'i na takunkumi suka gina sojoji da sauransu sai suka tunkari manyan kasashen duniya Shi ne ya kawo yakin duniya na biyu to kaga maimakon kwalliya ta biya kuɗin sabulu a tsorata su su dakushe karfin sojan su da sauransu sai ma ta zama ta sa su sun kangare haka kuma in ka tuna lokacin da marigayi Saddam Hussein aka sa mishi takunkumi tun ana sa mishi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan da ya yawa sai ya botsare ya ce ma duk ma a mutu ina da ma makamin ƙara dangi wanda zan amfani da shi wanda daga ƙarshe ya kai ga har aka yi ta yaƙi ɗin nan har da ran shi ya salwanta haka kuma idan kai la'akari da abin da ke faruwa kwanan nan tsakanin Iran da Amerika a inda yake Amerika ana ta ko kuma a tsakanin amerika da koriya ta arewa misali eh, an sa takunkumi an sa takunkumi su kuma shugabannin koriya ta arewa da na iran sun ce a tir allah wadan wannan abu mu za mu ci gaba da gina makamanmu na nukiliya da sauransu tunda ita ma amerika da take sa mana ita ma ba a sa mata takunkumi ba ita ma kuma tana gina irin waɗannan makamai masu masu barazana ga rayuwar ɗan adam suka ce ita ma ai sai a sa mata to tunda an ki sa mata saboda girmanta a duniya na tattalin arziki da karfin soja da girman kasa da yawan dan adam sai suka ce to me dalilin da mu ma za a samar sai suka yi tir da wannan takunkumi suka ci gaba da gina kansu to akwai lokutan da takunkumi yakan yi aiki akwai lokutan da kuma takunkumi baya aiki alal misali lokacin da Afirka ta kudu kasa Afirka ta kudu wato a lokacin da ake in the 70s ko 80s lokacin Afirka ta kudu tana bambancin wariyar launin fata to sai aka sa mata takunkumin tattalin arziki na cewa eh, shugabanninta ba za a yi amince da su ba a kasashen waje bayan bayan nan kuma ba za a yi mu'amala da su ba a harkokin tattalin arziki bayan nan kuma ba za a sayar musu kayan kaman yaki ba bayan nan kuma aka kiyarda da kuɗin ƙasarsu bayan nan aka ce za a hana musu shaida izinin shige da fice na wasu manyan ƙasashen duniya wato visa to da wannan abun nan ɗin kaga sai ya yi aiki sai ya taimaka ta yadda yake aka dakushe kaifin mulkin mallaka na afirka ta kudu wanda daga ƙarshe aka samu afirka ta kudu yanci bayan nan kuma akwai ƙasashen da yake akan sa takunkumin tsaro takunkumin tattalin arziki ko kuma na tsaro ko kuma na wani abu amma daga karshe idan ba a bi abin yadda ya kamata ba to sai kaga an sa takunkumi ya zama takunkumin banza alal misali idan ka ɗauka tun alif ɗari tara da saba'in da biyu aka sa takunkumi ga ƙasar Mauritania da kuma ƙasa algeria da kuma ƙasar morocco wato akan waɗannan masu neman yancin kansu mutanen polisario dinnan larabawan sahara ta yamma waɗanda suke neman yancin kansu to an sa takunkumin amma sai ba a aiwatar da shi yadda ya kamata ba to kaga har yanzu waɗannan su ne kawai ƙasa a afirka da har yanzu ba su samu yancin kansu ba kuma suna nan saboda me saboda ba su da wata uwa ma ba da mama a matsayin manyan ƙasashen duniya da za su fito su ce a ah, ƙudiri kaza da aka ɗauka a zo a tabbatar da shi akwai kuma waɗansu waɗanda zaka ga an ɗauki matakai alal misali alal ɗari tara da sittin da hudu da aka ɗauki mataki a kan ƙasar isra'ila wadda ta je ta mamaye ƙasashen larabawa misali rikicinta da isra'ila da larabawa waɗanda suke yan falas falastinu misali da aka je aka shiga to sai ya kasance ɗaya daga cikin manyan ƙasashen kuma manyan manyan ƙasashen turawa da nahiyar eh, amerika sun nuna bangaranci suna goyon bayan misali eh, gwamnatin isra'ila to ta yadda yake kaga har yanzu aka kiba waɗannan mutane yanci to irin waɗannan abubuwan in akwai gwila diplomasiya da ke take na ɗaya-ɗaya da harkokin diplomasiya na sanya ma ƙasa eh, takunkumi to sai kaga an sa takunkumin amma kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. barista mai nasara kogo ibrahim faskari masanin dokoki a najeriya jama'a ina kiran ku maza jama'a ku zo jami'a na ba ku amsoshin takardu